Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi RFI daura haka warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin al'adunmu na gado na wannan makon zai duba yadda sannu a hankali zamani da yanayin rayuwar yau da gobe ke canza tsarin abincin gargajiya na malam bahaushe da ma wasu makwabtan kabilu kamar yadda wani bincike ya tabbatar zama birane da alkaryu na tsawon lokaci na matakar tasiri wajen shafar rayuwar bahaushe sabanin yadda aka santa a da musamman ta fannin da ya shafi tufa kiɗe-kiɗe nishaɗi abincin ci da dai makamantan haka wanda shirin namu na yau zai duba amma kafin shiga a cikin gundarin shirin bari hajiya iyatu abba wata uwa kuma masaniya kan al'adun bahaushe ta fayyace mana yadda abincin na hausawa ke canzawa sannan a hankali mun samu canje-canje da yawa na abincinmu na al'ada musamman ma a arewacin najeriya wanda yanzu da kyar ne za ka samu waɗanda suka samu ana yin tuwo da gero sun ɗauka sai dai a yi kamu kawai a sha da shi haka zalika dawa su ɗan wake da kake gani yanzu ba dan wake ake ci ba ina jin bawan dan wake ne don dan wake da wake ake yin sa amma yanzu sai ka ga sai alabo sai fulawa haka zalika ta bangaren tuwo yanzu tuwon shinkafa ya mamaye ko ina yara ma an yi tuwo kamar na gero ko na dawa sai ka ga suna ki saboda ba su san shi ba ba a rike al'adar ba sannan a zo ta bangaren miya muna ganin yanzu akwai da yawa wanda an ce miya an yi ta da daddawa bai fa taba ba yaji amma sai ya rena ta ce wai zai yi da miya mai daddawa mai wari kaza kaza kaza mukan yi miyar kuka a al'ada da wake da kifi da daddawa wadda in aka je aka maka da nama din ko kaza wallahi in ka zo ka taba wannan sai ka bar waccan yanzu wani saboda canjawar zamani sai ya rena al'adarsa shi baturen yanzu idan ka duba naman gwangwani laushi tubus zaka ji shi kana ce amma mu namu sai ka ji ana kar a dafa nama ya nuna ka ga ana jansa da kyar ana ci kaga wannan rena al'ada ce sai dai a cewar malam ma'azu hardawa wani magidanci zama tsawon shekaru a birane da alkarayu ya yi matukar shafar yanayin abincin bahaushe kamar mu a nan mun fito karkara yanzu shekara talatin mutum yana bauchi kuma duk mata kana da hudu duk yan bauchi ai ka gani su ba su saba da wannan ba amma ko yau eh. idan ne sha'awan irin waɗannan su tuwon gitere waye na kan gaya mu akwai yayin mu da muke zaune da su a nan su suna yi za mu gaya musu ce da Allah duk ranar da kike tuwo iri kaza ki faɗa min yara wani lokaci gashi dai kun kai ku wajen ku talatin a gida sai su rinjaye ka ba da za ka yi hmm. ba za ka sa musu cewa sai ai kaza ba su sai su wanda suke so kai kuma idan lokacin da yake so akwai wata yarka ko ko wani abu a wani gida za ta yi wannan ta bugo maka sai ka je ka kaci abin da ranka yake so irin na gargajiya ai akwai su da dama ga su mandako kwaɗan rama kwaɗan zogale gidido mm. duk irin waɗannan abubuwa ne masu sa mutum lafiya mm. yarinya za ka ganta zangabe mu ya budurwa tana babban makaranta amma ban da dafa shinkafa da indomi ba ba ta iya ba tuwo sai an sa mata ido sosai a kai to ko menene ra'ayin hausawa da ma wasu ƙabilu na najeriya kan wannan canji da ke bayyana a abincinsu na gargajiya ya ga dai abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa. A na ba abincin da ya fi sakwara. Sakwara da wace irin miya? Sakwara kamar miya ya busi da kowane miyan busheshen bera. Haka. Eh. <laughs> Kana jin sakwaran nan ko a ƙauye ita kake ci ko kuma sai ka zo birni? Eh a ƙauye nake ci. amma yanzu da nake a birni yana mun wahala saboda doya na da tsada sosai a birni so kuma ga ba kuɗi ne ake samu sosai yanzu ba hmm. shi yasa na dawo yanzu ina cin hatsi kama wani dabban jeji <laughs> masara nake ci kama tsuntsu eh, eh. saboda haka yanzu ba ka samun sakwara ba na samun doya na yi mun sakwara kamar da nake so haka ina son in ji kamar wani abinci ne ya fi burge ki a rayuwarki fito da gwate kina samu ko kuma sai kin je ƙauye akan samu wannan na yi da kaina don nina son abincin gargajiya sosai wace irin miya kike amfani da ita karkashi busheshe miyan yauki kubewa danyen shi eh to na gargajiya yana bani sha'awa saboda shi ka samu tuwo zuwa miyan kuka dan ni yawanci duka abin da ake a gida na miyan kuka ne haka idan mun tashi canjawa in aka taushe sau ɗaya sai sati biyu ma ni ban ci wani taushe ba sai dai kukan nan kukan nan yadda ake kaɗa ta kamar yadda take ne a karkara ko kuma in ka shigo binni an canza ta ga yanayin mace da ta iya kaɗa ta ne daddawa eh, daddawa na mu muna sa daddawa mhm. daddawa ta ma na kan daka in cika wani ɗan roba har an zo zaɓe ba daga baya har mun zuba wake a kuka mu samu tattasai a yi irin jijjigen nan a zuba mata to ai ina gaya maka sau da mutum ya ci gaskiya <laughs> da waɗansu ce kukan da ake kaɗawa kadawa a cikin birni ba irin kukan da ake kadawa a karkara bane eh a ba ba samu yanayin wanda suka iya ba bane ai su mafafin mata mm. da na birnin da na ƙauyen shi sa kaga kuka ta yi tsada yanzu ba kuka mudin ta naira ɗari hudu ne wallahi idan na fitan nan na tafi na dawa daga ƙauye to da daddawa ta da wake za ka gani da shi yawan da daga daddawar kuma akan sa barkono mai yaji a nemi citta a sa Allah annabi zai saka masa ake yamma kalamin jiki hanta ma can ciki huhu ma can ciki tumbi a cikin ciki wata rigima sai ciki ko da a gidan biki in an kai farmaki kauce maka Suki. shinkafa kai ciki Suki. dan wake a kai ciki Suki. garin kwaki ciki Suki. naman sallah ciki Suki. wani dan romo ciki Suki. kai miwar ka zaman jigi siki kai miwar ka zaman jigi siki yare ai a halin da ake ciki dai yanzu masana da ƙwararru kan dangantakar abinci da kiyon lafiya na gargaɗin cewa watsi da abincin na gargajiya na haddasa wasu matsalolin da yanzu haka suka fara bayyana kamar yadda masani a wannan bangaren malam muhammad bello dauda na asibitin ƙwararru da ke bauchi ya tabbatar mana a gaskiya yanzu a halin da ake ciki an watsar da abubuwan da aka san su abinci na gargajiya waɗanda suke da tarin muhimmanci a rayuwar ɗan adam abubuwan da muke ci yanzu a zamanance a cikin gari waɗannan abubuwa ne abinci ne waɗanda suke ɗauke da abin da ake kira toxins wato kamar guba ne sinadari masu guba domin a tanadi kiyayewan lalacewan wannan abincin yanzu ka duba yanzu misali yin shinkafa ta waje ne wanda ake kira caroline da akan yi parboiling dinta. a kuma zuba mata sinadari wanda zai hana mata lalacewa kuma still bayan haka za a ce to kada ta wuce shekara ɗaya biyu ka ce. bayan haka haka ta lalace idan ruwan sha ne in ka duba shi ma ruwa ne wanda aka zuba masa sinadari naman shanun da muke ci na gona shi ma akan goya su da abinci ne wanda ke dauke da sinadari to waɗannan abubuwan nan da ake ci da sha a yau a cikin gari sai an zuba musu sinadari waɗannan sinadaran da yawansu suna dauke da guba shine zaka ga a yau cututtuka da yawa sun yi yawa a birni saboda nau'in abincin da muke ci ciwon suga haka da waɗansu cututtuka sun ƙara bayyana ne a cikin al'umma ko abin yake sun ƙara bayyana sanadiyan yawancin waɗannan wannan guban nan da nake gaya maka wanda ake preserving din wannan abincin to amma ƙauye kaga su babu ruwansu yanzu a ƙauye in da a maka brabusco da a maka brabusco na gero gero ko abinci ne wanda yake dauke da abinci yana dauke da carbohydrate yana dauke da protein wato abinci mai gina jiki da abinci mai sa lafiya da abinci mai kara kuzari da dumama jiki bangaren su daddawa da sauransu dinnan zubatun maganan daddawan kalwa sai tari yanzu an koma magi ne da su reko da su kafi zabuwa waɗannan kuma su kansu waɗannan abubuwan da suke haifarwa suna ƙara hawan jini wa mai hawan jini sukan sa hawan jini wanda bai da shi. To Hajiya Iyato, wa kike ganin ke da alhakin wannan koma baya da ake samu ta fuskar rashin iya girki ga 'yan mata ko matan aure ma musamman da ke cikin gidajen mazansu? Akwai sakacin iyaye mata ana. Don duk lokacin da Allah Ubangiji ya ba wa ma'aurata ɗiya mace, to ya kamata uwa ta sa ido a kanta tun daga shekara goma. Fara nuna mata muhimmancin girki, kuma girkin da al'ada. Shin aiko tura suna gadara da al'adarsu ni yadda malam bahaushe ko kuma ce dan arewa yake bani takaici kenan da bakin ciki kullum sai ya kokarin rushe al'ada sai ya dauko ta wani wanda kuma bata karbe shi ba kuma ba za ta masa amfani ba in zan tambaye ki ya za farfado da waɗannan kayan abinci eh to alhamdulillah gaskiya a yanzu akwai kungiyoyin da suka yunkuro saboda takaici da bakin cikin da suke samu dangane da 'ya'yanmu matasa yanzu haka akwai kungiyoyin da suka keɓe kansu suke koyar da irin girke mu na al'adu na tuntun-tuntun. A littafi ne ko kuma haka muraran za a zo a koya a wuri a wata cibiya haka. Madalla akwai a littattafai a kuma a zahiri haka wanda akan kira su a yi abin da bature yakan ce practical ni na gani matan da waɗanda suke jin takaicin abin da yake faruwa da 'ya'yanmu a kwanan nan ma a sokoto akwai ƙungiyar da ta ɗauki wannan nauyi ta je ta koya wa yara 'yan mata har ma da matan aure waɗanda suke da wannan lahanin a jikinsu don zan iya kiransa lahani a duk lokacin da mace bata iya girki ba wato gaskiya ta shiga uku jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsa a ciki musamman wakilinmu na bauchi shehu saulawa da ya haɗa mu da firarrakin kamar yadda kuka ji su ni muhammad salisu hamisu da na gabatar tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.